Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwarjiki, jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke fatar kuna lafiya. na ke kuma farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Lada wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara da wasiƙar Attahiru Hashimu garin Yarima. To. A can ƙaramar hukumar ga Sultan jihar Taraba, Najeriya. Ya ce da gaske ne wai lemon kwalba na Sprite yana ƙara ruwan jiki musamman ma idan aka haɗa shi da fiyo wata aka sha ha to wannan ba gaskiya ba ne wannan wani kakiro wannan amana ba gaskiya ba ne to canfi ne ko canfi eh, ne yana so ya kara abin da sha ruwan shi kawai ba wani yawa ba wani haɗi da lemun kwalba ba eh, lemun kwalba wani lokaci a illa yake ya cika ba shi da amfani ba gaskiya don gas ɗin da ke ciki eh, ba gas ɗin kuma da shiga ya yawa a ciki tare da fatan malam atahiru hashimu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana. To likita sai kuma tambayar ya hayya danno azare a can jihar Bauchi. To. Ya ce yana son ka mishi bayani akan wankan jego da mata musamman na karkara ke yi idan sun haihu. Wai shin ya ce wankan jegon nan wani amfani yake da shi ga macen da ta haihu ne? To wankan jego dai hajiya ba shi da wani amfani. kamar yadda muka bayyana domin kin san yawanci lokacin wankan jego din za a sa ruwa mai zafi tafasasshen ruwa kuma ba tana wanka da tafasasshen ruwan kuma ta shan kunun kin san kuma za su sha kuma kunun kanwa za a hada abu ma mai zafi yaji da sauransu duk a haɗa to wannan illarsa shine hajiya na farko za a iya samun ciwon mata za ta iya konewa ko ya kokone jikinta waɗansu kuma in ba su yi sa'a da sha abubuwan kuma da zafin na yana sa hawan jini to ko wadansu mata wanda wani abu da ake kira eclampsia wanda mata waɗanda waɗansu kafin masu haihu sai ga hawan jinin su ya tashi sosai to wannan suna wannan lokaci hawan jini yakan tashi sosai domin abubuwan da ake haɗa musu ita sha bayan suna cikin wannan zafi to kuma lokaci in ba a sa ba kuma in kwana ya ƙare wani yana iya hallaka su ma sai zuciyarsu daina aiki a aikin likita dai wankan jego ba shi da amfani a ba shi da wani amfani hajiya To. Wani al'ada ne da ya kamata mu daina. An ko daɗe ana yi. Eh an daɗe ana yi to da wuya musamman a karkara. yanda kuma kin san yanzu na ma a karkara in mace ta hawa da ma sayan itace da menene duk waɗannan kuma kuɗi ne kawai ake kashewa na banza kawai. Wasu kuma ma ka san bayan an yi wankan za a tara mata garwa shi ne a ɗaki in ta zo. Eh. Kuma ta shiga cikin zafin. Eh to wannan ba shi da amfani hajiya. To Allah eh. Allah ya sa mu gane. Amin amin hajiya. To shi kuma Malam Aminu Kano maida a can ƙaramar hukumar Garko. To. Ya ce me ya kamata mutum ya yi ne ko wani mataki mutum ya kamata ya ɗauka idan za a jajininsa a ƙarawa wani? To abin da ake so da yan mutum kafin a jan mutum mutum na da lafiya kwarai da gaske hajiya. To. Kuma mutum shekarunsu su fi sha bakwai yawanci haka ake. Kuma bai kamata ka ba da jini ba in kana da kamar ciwon sankara na kamar aids din nan eh. Eh, da kuma irin hepatitis ko eh. kuma kayi mura ko kuma ce da ta haihu ko kuma kana da irin sankaran jini duk waɗanda bai kamata ka ba da jini amma in dai kana da lafiya kare da gaske za a dubi jinin ka sai ka za iya bayarwa hajiya. likita kamar a nan ƙasashen idan mutum ya je za a ɗebi jinin shi da farko wani irin gwaji ma ake mishi tukunna. da farko za a tambaye ka kamar a nan kasashen in ka je inda akwai kamar irin in ka je kamar kasashen mu akwai malaria kai ka samu ciwon malaria to wannan za a jira sai kai kamar watanni kafin su ɗebi jinin ka domin shi wannan kwayan cutan yana cikin jikinka kuma za a tambaye ka a kana da irin ciwuka din nan wanda na bayyana kamar irin wasu kanjamau su eh, typhoid da sauransu ko kayan mura ko yanzu to duk za a tambaye ka waɗannan tambayoyin sun za a gwada jinin sannan a ɗiba. To bayan aka maka wannan tambayoyin kuma akwai wani gwaji da za a maka kafin a ja jinin naka? A ba wani gwaji in dai kana da kana lafiya kwarai ba wani gwaji da za a yi. To bayan an ɗebi jinin akwai wani abu da ake yi ne kafin a adana? eh yawanci akan sa wani abu da yake hana shi daskarewa sannan za su za su je su bincika komai da ke cikin jinin kafin su ba wani yawwa wato za a tabbatar ba bai <laughs> dauke da wani lahani eh, ba bai dauke da wani lahani ko da ke ka ce masu sun sun sun yarda da kai amma dole akan gwada a tabbatar ba abin da ke ciki da zai da zai sa wani ciwo ko wani abu aka ba wani wani mutum daban yawwa likita ka ce bai kamata macen da ta haihu ta ba da jini ba ita kuma me yasa ita to da ai da haihuwa din kin san ta riga burin haihuwa din mace jini da yawa kan fita eh. eh to saboda haka ba a cika so ba kamar da ta haihu bai kamata ba da jini ba ya abin da ya sa kenan to eh amma bayan ta dan da ya dai ƙara ƙarfi za ta iya bayarwa to eh to sai kuma wasiƙar Dauda Musa a can Dandume jihar Katsina ya ce wani irin nau'in cuta ne ke sa tsagi guda na kan mutum ya rika ciwo yana nufin kila gefe guda kenan eh. yawa ya rika ciwo wani lokaci ma mutum ya ji kamar ana saransa da wani abu a gefen wurin da yake masa ciwo eh akwai waɗansu suke ce sai ga kamar ɓari ɗaya kawai ke ciwo. to eh za ga wannan yana yana wani daɗi to irin wannan akwai waɗansu jijiyoyi ne da ke jikin cikin kwakwalwa ko cikin kan mutum suke yadda suke buɗewa kuma suke sa wannan ana kiransu kamar tension headache da irin abubuwan nan to waɗannan in dai kana da irin wannan ya kamata ka yi sauri ka je wani likita waɗansu suna da wannan domin akwai waɗansu suna da waɗannan ciwo da ake kira aneurysm to in kana da irin wannan wani lokaci yana yakan sa ka rinka gani ka rinka jin irin wani ciwo amma wani lokaci kawai ciwon idon kan ne ke da tsanani da yawa haka da ke kawo wannan amma in kana da wannan ya kamata ka je wani likita a gwada ka domin wannan wani lokaci yana da illa kwarai in dai shi irin wannan da na ce ne dole ka je a duba akwai rigakafi? a wannan rigakafi sai an tabbatar da abin da ke faruwa. da ke faruwa. Eh, inda aka tabbatar da abin da ke faruwa za a iya baka magani ya rage tsananin sa. Amma kamar kasashen nan akwai wata jijiyan da ke kan mutum lokaci ta ƙara girma. to in yawan ne ya faru wani lokaci an shiga an sa wani abu da zai zai rage girmanta a nan kasashen wato dai sai an yi gudanar da bincike a ga eh, sai an gudanar da bincike wannan za a sa wani abu ne ta ta jijiyan wuyar mutum har ya je cikin kwakwalwar wani lokaci haka ake yi to Allah ya sauke amin amin malamin ya sake wata tambaya to yace wai mata masu juna biyu wasu za ka ga sun daka yaji irin na barkonu suna sha baji ba gani musamman yara mata ya ce shin shan irin wannan yaji bai da wata matsala ga jaririn da ke cikinta ko kuma barazana ga lafiyar ita mai juna biyun? To inda tana illar shan yajin da yawa haka wani lokaci cikinta zai rude amma wani illa ga ita ɗan da ke cikin ba wani illa da zai same shi amma ita kanta cikin da zai iya rudar rudata mata ciki ko kuma lokaci ya sa kamar irin inda tana da gyamman ciki wani lokaci zai iya ƙara tsanani ko kuma tana da ciwon ciki zai iya tsanani. Amma ba abin da zai samu jariri. Ba abin da zai samu jariri. Kuma ka san wasu matan dama kowace ciki yakan zo mata da na nashi kwaɗayin. Eh waɗansu mata suna kwaɗayi. Eh mm. waɗansu kwaɗanta kenan wata irin waɗannan matan kwaɗansu kenan. <laughs> Wato ita yaji kawai take eh, so. Eh. <laughs> Amma wannan ba zai wani abin da <laughs> ke cikin mahajiya. sannan kuma sai ya ce shin ko mace mai shayarwa da ke da jariri bai yi kwari ba ta sami ciki shin wannan cikin nan da ta yi zai jawo wani lahani ko kuma ta daina shayar da yaron ko koyaya. yaya to wannan in dai tana shayar da yaron tana ciki ba an illa in tana shayar da shi amma an tana suna wani tsoron akwai wani abu da zai faru ne su je wani likitan su a duba a tabbata amma bai ba an illa da zai faru hajiya a saboda haka kawai ta ci gaba da shayar da eh, yaron ke ci gaba da shayar da yaron eh domin nonon ta da yana da amfani kwarai ga jinjirin eh ka san wasu da an yi ciki din nan sai a ce a'a a yaye yaro in dai za ta iya ya kama ba ba ba ni illan da zai faru hajiya to Allah ya sa dace amin amin To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Idris M. Idris daga can da maturu. To. Shi yana so ne wai ya san me ke kawo yawon barci ne. Wai mutum yana barci kuma sai yawo ya ta fitowa tararara akwai magani? To hajiya in dai mutum yawo din yana fitowa kaɗan kaɗan ne mutum na barci din to wannan ai ba an illa amma in abin yana fitowa ya ji kafilan shi da komai yana yawa haka da yawan yana bacci din to ya kamata ji likita a kowane abu da ke faruwa za a iya mashi magani da zai rage yawansa to amma dai inda yadda ya bayyana wa ya bayyana likita za a iya taimakon shi wato a takaice dai mai kamar yadda ya rubuto mana wasiƙa nan in ya je gun likitan shi sai ya bayyana mishi eh sai bayyana mashi haka za a iya taimakon shi haji. A to likita akwai likitoci na musamman da zai gani ne ko kuma kowane likita in ya gani zai bashi wannan bayanan. Yawanci zai iya zuwa wurin likitan shi kowane likita zai iya taimakon sa amma an yi tsanani ban daga akwai da suke suka gwaninta kuma akan abubuwan kan ido da kuma abubuwan da ke kai da idanun mutum to amma likitan shi zai iya zuwa likita kowane likita amma in bai samu ba a samu nasara ba to sai je wurin waɗanda suka gwanince akan abubuwan kan dan adam da, da baki da hanci da sauransu za a iya bincikawa sosai. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To har yanzu dai muna kan batun yawu ne. To. Me yasa za ka ga wasu maza na yawan zuwa da yawu ne? Ya ce akwai wani mutum da suke yawan zama da shi za a ga yana ta yawan zuwa da yawu cikin akalla duk minti biyar sai ya zubar da yayu. wanda ya tam, wannan tambayan ku shine malam yusufu yishau daga can jihar kaduna to in dai mutum na zubar da yawo haka da yawa to akwai wani illa akwai matsala ko faruwa eh akwai matsala domin kin san a cikin bakin mu akwai waɗansu abubuwa kwayan halitta da ke fitar da miyau da yawa in dai nashi na na fitar da miyau da yawa yanda ya ba shi da kima haka da yawa haka ya kamata ya je wani likita a duba domin akwai waɗansu miyan yana fita da yawa haka akwai maganin da ake ba rage amma dole je a duba eh, eh sai an yi bincike za a gani ko eh za a gane eh to Allah ya sa a dace amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin yadda Allah za mu dawo domin gabatar da wani shirin

babu da ce ka ce duniya ana ta wani kari